This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Zara fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar Talata 16 ga watan Yuli shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga zara da kanin labarai. Rasha ta kai hari da makami mai linzami kan wani asibitin yara da ke babban birnin Ukraine tare da wasu garuruwa hudu a kasar. Shugaban Amurka Joe Biden ya shaidawa 'yan jam'iyyar Democrat a wata wasiƙa cewa yana nan akan bakansa na ci gaba da neman sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben da ke tafe. Gwamnatin ƙasar Italiya na ƙoƙarin samar da wani sabon shiri da zai mayar da hankali kan ci gaba da daƙile kwararar baƙin haure daga Afirka. kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu za ku ji mu dauke da wata tattaunawa game da babban taron fidda dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican da aka fara a jiya a nan amurka taro ne wanda daman yawanci duk jam'iyyar suna yi kusan kowane shekara hudu za kuma ku je da mahukunta a jihar diffa ta jamhuriyar niger suka taka wasu direbobin wasu motocin haya birki a jihar wannan motoci maimakin su sa musu lambar niger su biya haƙƙin gwamnati sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi kamar yadda aka saba a duk safe talata yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya tare da aliyu mustapha sokoto inda a yau ma shirin zai ci gaba ne da tattauna batun makoma sarakunan gargajiya a yankin arewa ta najeriya sakamakon irin waka cika tashin da shugabannin siyasa ke yi da raunin sarakuna a yankin to amma da farko sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya. A jiya Litinin ne tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓi J.D. Vance ɗan majalisar dattijai daga jihar Ohio ta tsakiyar yammacin ƙasar a matsayin mataimakinsa a takarar shugaban ƙasa na watan Nuwamba shekarar 2024. Trump ya bayyana hakan ne a dandalinsa na sada zumunta Truth Social, inda ya ce ya yanke shawarar zaben tsohon sojan kuma wanda ya kammala karatunsa a makarantar koyon aikin lawyer ta Yale a matsayin mutumin da ya fi dacewa ya zama mataimakin shugaban kasar Amurka. Jim kaɗan bayan da Trump ya zaɓi Vance mai shekaru 39 a matsayin mataimakinsa, sanatan ya nuna jin daɗinsa a taron jam'iyyar Republican a Milwaukee, inda dubban wakilai su ma suka nuna farin cikinsu. ana sa ran vance zai jawabi a wurin taron a gobe laraba da daddare kafin trump ya amince a hukumance a matsayin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican a zaben furta gwani na jam'iyyar karo na uku a jere mutane uku masu hawan tsaunuka sun mutu inda ake kyautata zaton mutuwar tasu na da alaka da tsananin zafin rana a wuraren shakatawa na jihar utah waɗanda suka mutum sun hada da uba da 'yarsa 'yan jihar wisconsin waɗanda suka bata a wurin shakatawa na ƙasa na canyonlands a cikin yanayi na tsananin zafi matar mai shekaru 23 da mahaifinta mai shekaru 52 sun aika da sako zuwa ga lambar taimakon gaggawa ta 911 a ranar juma'a inda suke neman taimako yayin da suka sanar da cewa sun bata kuma ruwan shansu ya kare a lokacin da suke yin hawan ɗaya daga cikin hanyoyi mafi kalubale a wurin shakatawar masu kula da wurin shakatawar da ma'aikatan ceto sun fara neman mutanen da suka batan amma an tarar da su sun mutu masu ba da taimakon gaggawa na farko sun kuma gano wata mace mai shekaru talatin da ta mutu a wurin shakatawa na snow a ranar asabar ɗin da ta gabata Kwamitin ba da shawarwari na Amurka kan 'yan Afirka mazauna kasashen waje ya isa Najeriya da nufin tattaunawa a kan batun zuba hannun jari a sassa daban-daban da suka hada da harkokin ilimi, kiwon lafiya, fasaha da masana'antu masu kirkire-kirkire. wakilan kwamitin ba da shawara ga shugaban kasa mai membobi goma sha biyu kan hulɗa da 'yan ƙasashen afirka sun hallara a birnin Legas cibiyar tattalin arzikin najeriya a jiya litinin domin tattaunawa da 'yan kasuwa Wannan dai shine taro na farko da majalisar ta yi a nahiyar Afirka kuma shine na biyu gaba daya A cewar wata sanarwa da aka fitar a hukumance, kwamitin ya shirya ganawa da gwamnati da ƙungiyoyin fararen hula da kuma 'yan kasuwa masu zaman kansu a Najeriya, inda za su tattauna a kan batun zuba hannun jari a fannin ilimi, harkokin kasuwanci, lafiya da kuma fasaha. Shugaban kungiyar sa kai na Ready to Lead Africa, God bless Otubure, ya ce ziyarar ta zo ne akan gaba. I think it's a strategic meeting. It is important, especially at this time. Ya ce ganawar tana da matukar muhimmanci musamman a wannan lokaci da muke fama da kalubale da dama a fadin duniya musamman ma a Najeriya kuma hakan ya nuna kimar da Amurka ke baiwa alakar ta da al'umma Afirka da ke zauna Amurka ba wai kawai Najeriya ba. An jima kaɗan zara'u za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. a ranar litinin din ne jam'iyyar republican ta fara babban taron ta nan amurka wato republican convention inda za su fita da dan takara da zai fafata a neman kujerar shugabancin kasar akan haka ne kuma na tattauna da mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a nan amurka alhaji aminu yakubu lami kan yadda yake kallon taron da kuma makomarsa. a gaskiya taro ne wanda daman yawanci duk jam'iyyun suna yi kusan kowane shekara hudu saboda su samu su tsayar da mai masu takarar shugaban kasa ko da yake kafin a yi taron sun riga da sun sani tun da wato akwai zaben da ake ci akwai na mazaɓa wato masu zaɓe delegates kenan jiha jiha suna da suna da mutanen da za su su ne masu jefa kuri'un su zaɓoyi shugaban kasa. To su yanzu kawai za su ne su tabbatar cewa ba wanda ya canja a ra'ayinsa. Abin da na kundin mulkin ƙasan za su iya canja ra'ayin su ce sun goyi bayan wani daban ba ma Trump din ba. Ko da yake yawanci dai sukan goyi an san cewa za su goyi baya saboda masu goyon bayan su gwamnonin jihohin suke naɗawa ko kuma wato kwamitin jihohi na jam'iyyar Republican kenan. To amma kuma ga yadda abin ya zo wato da wannan harin da aka kai masa to daman ina zaton irin wannan abubuwan watakila neman faruwa tunda kin ga wanda ya neman harin dan republican da registered republican ne da yaron baya so in ra'ayin trump saboda haka watakila in akwai wani abu mai kyau da zai fito daga wannan shine cewa akalla za su dan sasanta su zuba ruwan sanyi ga irin maganganun da shi kansa trump yake yi tunda kin ga yana cewa jiya yana cewa jawabin da ya kamata ya yaga ma zai sake rubuta wani dan ya kira daga halin kai wanda tuntun da ya sani to amma kuma saboda ke mutum ne mai san kai ya san kuma cewa da wayannan mutane da irin mutane masu wannan ra'ayin wanda yawanci za su goya mar baya. a nan kana ganin kenan wannan al'amari da ya faru na wannan hari da aka kai mushi kana ganin zai iya wani tasiri akan wannan zaben da za su gudanar a wannan babban taron nasu na jam'iyyar republican to tasirin kawai shine cewa wannan masu goyon bayansa za su kara bin goyon bayansa yanzu watakila yawanci yadda dai wato ga al'ada in an gama cin gama nasu taron wato ra'ayinsa na ƙwai'u zai ƙara tashi na masu zaɓe to sannan kuma aka zo aka yi na democrats su ma ga suna suna kan nasu waɗan cikin gida tare da a nasu gidan na'am in suka shirya kansu wata gidan suka zo suka yi taron shi ma na biden kuma zai ƙara tashi ko da ke yanzu ma kusan wato ban san me zan ce da hausa ba neck and neck suke haka wato suna kunnen doki kenan yawwa ya eh, kunnen doki watakila yanzu dai sai dai yanzu dai in suka gama nasu republican uh, democrats kuma suka gama nasu to nan ne wato wajen watan satumba nan ne siyasan gadangada zai tashi da campaign na'am nan ne za mu ga alamu kuma can dai suna ta kan ko biden zai samu ya wuce ko ba zai wuce ba wallahi alam Allah ka ya sani Alhaji Aminu Yakubu Lami kenan a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho kan babban taron jam'iyyar Republican na fi da dan takarar shugaban kasa. ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin birnin washington dc kai tsaye za a iya sake sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar facebook twitter da instagram ga ci gaban labaran duniya shugaban rwanda paul kagame ya lashe zaben shugaban kasa da kashe 99 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a cewar sakamakon zaben farko Hukumar zaben kasar ta fitar da kashi 79 na ƙuri'un da aka kada da yammacin jiya litinin kagame wanda ya rike mukamai a wurare daban-daban tun daga shekara 1994 ya samu nasara da irin wannan adadi a shekarar 2017. al'ummar kasar sun yi layi tun karfe bakwai na safe agogon kasar ajiyar litinin domin kada ƙuri'unsu inda suka nuna jin daɗin kada ƙuri'unsu a matsayinsu na 'yan ƙasa wasu daga cikinsu sun shaida murya amurka cewa suna son shugaban da zai iya aiwatar da abin da jama'a ke so kagame ya kada ƙuri'arsa da misalin karfe ɗaya da rabi na rana a wata cibiyar zaɓe a kigali inda ya ce abubuwan da ya sa a gaba shine gina ƙasar da kuma bunƙasa ta Kagame wanda aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa karon farko a shekara ta dubu biyu ya kara da wasu 'yan takara biyu ciki har da ɗan takarar jam'iyyar Democratic Green Frank Habineza da ɗan takara mai zaman kansa Filipe fahimana. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Toma da la yanzu kuma sai dufa ta jamhuriyar Nijar inda mahukunta yankin suka sa kafar wando guda da direbobin wasu motocin haya a jihar kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Harusu Larashidu ya aiko mana. mahukunta a jihar difa sun fitar da wata sanarwa a hukumance da nufin dakatar da duk wata zirga-zirgar motocin golf marasa lamba wani lamarin da ya shafi waɗansu da dama daga cikin direbobin yan asalin jihar ta difa gami da na kasashen ƙetare da ba su da shaidar lambar nijar da kuma ke gudanar da ayyukan sufuri a sassan jihar ta difa ba tare da sun mallaki cikakkun takardun neman izini ba gwamnan jihar difa da cewa general ibrahim bagadoma ya yi ƙarin bayani a gaban manema labarai a bisa dalilan da sa suka ɗauki wannan matakin a hukumance yana mai cewa sanin kowa ne a nan jihar difa akwai eh, wasu motoci da ake ce ma golf wannan motoci maimakin su sa musu lambar niger su biya haƙƙin gwamnati a'a ba su yin wannan kawai sai su zamna da lambar ƙasar waje kuma suna yin sufuri a cikin ƙasar niger kaga in aka yi haka nan an ci haƙƙin gwamnati tunda duk motar da ya kamata ta yi sufuri a cikin niger na ɗaya sai tana da daiduwalma na biyu sai tana da lambar nijar na uku sai ta sayi vignette sai ta sayi assurance da dai sauransu to su wannan duka wannan ba sa yi ka gani ana ci da haƙƙin gwamnati na biyu mun gano cewa duk inda aka kai ma jama'al muhari kashi hudu bisa biyar da wannan motocin ne ake amfani ana kai ma mutanen hari kuma in mun neme su ba mu iya gano wane ne mai wannan mota kenan in so ɗari za a kawo mana hari ba mu iya gano wane ne ya yi shi bare mu damke shi. To sai dai game da wannan batun ne ma ya sa na samu zanta da waɗansu daga cikin direbobin jihar ta Difa da lamarin ya shafa sun yi ƙarin bayani suna masu cewa. Sunana Tijani Mama, direba ne ne. laifi wani ba shafan wani kuma yanzu da ake ganin mutane kamar harkar masu ta'addanci wallahi in ka kama mota ɗari a ciki babu mota biyu na Nijar a ciki duk na kasashen waje ne na gaya maka akwai mutum da aka ma tun baya ba a binciki ba a gani wallahi babu yan kasa a ciki sunana Adamu wani yanzu motar shi ma ba za ta kawo kudin wannan abin da ake nema ba yanayin namu da muke ciki din gaskiya matsalolin sun mana yawa wani yanzu in ba ya huta ba yau gidan shi zai kwana da yunwa mu ba muke a tantance ba amma ya kamata a duba mana mana wani sassauci a ciki kafin daukar wannan matakin gwamnan jihar ta difa ya gana tare da kungiyoyin sufuri na kananan motoci inda ya ba su wa'adin wata guda da suka gauta sanar da mambobinsu akan su cika sharuɗan da gwamnatin ta umarci su da shi ta hanyar auna motoci kafin a yi zirga-zirgar sufuri da su yayin da tuni wasu direbobin suka riga suka cika wannan umarnin waɗansu kuma sabanin haka sakamakon yanayi na tsadar rayuwa wani lamari da ya haifar da raguwar adadin motocin na golf da ke gudanar da ayyukan sufuri a jihar difa mamman masar abdullahi shine sakataren janar na kungiyar direbobin sufurin kananan motoci a jihar ta difa to yadda gwamna ya bada umarni mu mun je mun gama duka mutane wasu sun mai da lambobin sun yi takardu akwai wasu kuma ba su da karfin awo da awo yana da tsada sun aje motocin in ka lura motocin sun rage sosai kayan abinci wanda da ake kawo daga waje ya yi karanci sosai da yake doka ne na gwamnati ba doka ne na kungiya hankuri muke basu har a gani yadda abubuwa suka bada a gani zuwa gaba har wacce mataki za a ci gaba da dauka mahukuntan jihar ta difa sun shimfiɗa waɗannan dokokin ne a wani mataki na ƙara ƙarfin matakan tsaro a cikin jihar lamarin da ya sa waɗansu da dama ke kallon wannan mataki ya haddasa karancin zirga-zirgar shigo da kayayyakin masarufi da kuma hakan ya janyo ƙaruwar farashin su a cikin kasuwannin sassan jihar ta difa harusular rashidu muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar. An gaida halu sirara shigo da wannan rahoto masu sauraro kada a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. ba ga haka a disa da aka sha'awa za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma lokaci yayi da za a saurari shirinmu na gaba. saka mai wuya. su dawo da duk wani abu da yake na masarauta ne ko gida ko wani abu duk abin da ya shafi masarauta gidan da suke zama fadar da suke zama duka ta masarautar jihar kano ce musamman shi wato shi aminu ado bayero akwai abubuwan da yawa da muke nema a hannunsa akwai masu akwai takalmi akwai sauran abubuwa wanda suke sarki ne kadai zai iya amfani da su ya kamata mu mu san wane ne sarkin mu waccan kotun ta zo ta da malmala mutane da safi wannan ma ta zo ta da malmala mutane da sati ni gaba ɗaya wai me yasa ma 'yan siyasa suka shiga cikin masarauta ne 'yan siyasa su fita daga sabgar sarauta jama'a barkan ku da wannan lokaci mu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai waya muna fata kuna nan kalo kamar yadda muke a nan washington a jiya ne wata alkaliya ta babbar kotu a jihar kano wato hajiya amina adamu aliyu ta yanke hukuncin cewa ta hana wa alhaji aminu ado bayero da sarakunan gaya da ƙaraye da bici da ranu kiran kansu sarakunan gargajiya. A zaman kotun na litinin dinnan karkashin jagorancin mai shari'a Amina Adamu Aliyu babbar kotun kanan ta umarci sarakunan Kano da bici da ƙaraye da gaya da kuma rano da gwamnatin Kano ta sauke su daina ayyana kansu a waɗannan mukamai tana mai tabbatar da ingancin dawo da sarki Sanusi na biyu kan kalagar mulki da gwamnatin Kano ta yi. Barista Ibrahim Isa Wangida shine ya wakilci kwamishinan shari'a na Kano Kano a zauren kotun. Kotu a cikin hikimata ta sake ba da odar da cewar a yau duk waɗancan eh, sarakuna guda biyar da eh, gwamnatin jihar Kano ta kora su dawo da duk wani abu da yake na masarauta ne ko gida ko wani abu duk abin da ya shafi masarauta gidan da suke zama fadar da suke zama duka ta masarautar jihar Kano ce kuma ta gwamnatin jihar Kano ce saboda kotu ta yi odar da su dawo da su musamman shi wato shi Aminu Ado Bayero akwai abubuwan da yawa da muke nema a hannunsa akwai masu akwai takalmi akwai sauran abubuwa wanda suke sarki ne kadai zai iya amfani da su wannan dai za a iya cewa ya ci karo da hukuncin da babbar kotun tarayya da ke kano ta zartar kimanin makonni hudu da suka gabata tana mai cewa dawo da sarki muhammadu sanusi na biyu haramtaccen al'amari ne barista ibrahim cedi na kungiyar lauyoyin najeriya reshen jihar kano na cewa tun da wannan hukunci na babbar kotun tarayya yana tsaye ba tare da kotun afil ta jingine shi ba ko kuma ita kotun tarayyar da kanta ta soke shi ba za mu iya cewa akwai alamu na an samu hukunci masu cin karo da juna a nan an samu irin haka kotun afil ce dai take da iko da za ta sai hantar da wanda yake ingantacce a ciki sai dai al'ummar jihar kano na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayi game da wannan takaddama da ta shiga wata na uku da farawa sunana mala idris mai sana'ar pos to a gaskiya ni dai a ra'ayina na fi samun natsuwa da bangaren su amina ado sunana ismail isa'id To alhamdulillah muna kara gode wa Allah kuma muna gode wa wannan kocin da ta dawo bana da martabar masarautar Kano ta dawo gida daya Dama yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka zaɓi wannan gwamnatin. Alruwani mai ruwa da lemu. Gaskiya ni a ra'ayina ban ji daɗin hukuncin nan da kotu ta yankewa. Sunana Bala na Majema. Ya kamata mu mu san wane ne sarkin mu. Waccan kotun ta zo ta da malmala wa mutane lissafi. Wannan ma ta zo ta da malmala wa mutane lissafi. Ni gaba ɗaya wai me yasa ma 'yan siyasa suka shiga cikin masarauta ne. 'Yan siyasa su fita daga sabgar sarauta. In sulhu muna goyon baya amma dai 'yan siyasa su fitar da sabgar sarauta. Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Na dogewa abin To madalla, tuyo ne muke kawo muku kashi na biyu na muhawarar da muke game da wannan rikici na masarautun jihar Kano wanda ake gudanarwa tsakanin Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, malami a Jami'ar Bayero ta Kano da kuma wani basaraken gargajiya Alhaji Sanusi Baban Tako wanda shine Barayan Bauchi kuma yau ma kamar yadda suka yi a makon jiya za su taɓo matutuwa da dama da za su haɗa da magana cewa me yasa tun farko aka raba sarakunan gargajiya ci gaba da gudanar da ayyukan da aka san su da shi na kula da harkokin tsaro da 'yan sanda da haraji da sha'anin addini da sauransu kuma shin gaskiya ne zargin da ake yi na cewa wasu sarakuna sun tsundum tsundum a cikin harkokin siyasa ba da bayan haka me yasa gwamnatin tarayyar najeriya ta yanzu take da sha'awar abin da ke faruwa a masarautar kano to ba ta da bata lokaci ba ga nasiru adamu hikaya da bakin nasa za su dora daga yadda suka tsaya a makon jiya ko da aka ga a kano gwamnatin tarayya ta shigo bayanin da kwamishinan 'yan sanda shi ne ba magana sarauta suka shigo ba magana suka shigo ta kotu ta ba da wani umarni don haka suna son dole sai an bi wannan umarnin kotun to a inda gwamnatin tarayya take shigowa kenan amma ba ta shigo ta ce ga wanda zai zama sarki ko ga wanda ba zai zama ba ko a lokacin soja don lokacin soja din ne da ka ba da misalin yanda aka taba cire sarkin musulmi a lokacin soja wanda lokacin soja bai sha bamban da yawa da lokacin mulkin mallaka ba amma a lokacin da ike na wato demokaradiyya wanda ake dogaro da tsarin mulki to tsarin mulkin najeriya ya yi shiru a kan sarakunan gargajiya don haka ko ambatansu ba a yi ba don haka gwamnatin tarayya ba ta da hannu in ban da shawara ko tallafi ko kuma in ta ga akwai barazana ga doka da oda to za ta iya shigowa Eto, eh ah, Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ma zo kuma ga yadda gwamnoni ke iya cire sarakuna. Barayin Bauchi Alhaji Sunusi Baban tako ka ji abin da Dokta ya faɗa eh. cewa waɗannan sarakunan ba a ambace su kai tsaye tsarin mulki ba sai dai saboda kasancewarsu watakila suna kusa da jama'a ake magana da su a lokuta na neman haɗin kai. Eh, kusan duk haka ne kamar yadda ya faɗa ah, amma shi ɗan adam ko da dabba ne a ƙasa ba sai ce ga ta ga matsayinta tsarin mulki na ƙasa ba dabba yana da haƙƙi Eh, wanda dan adam yana da haƙƙi kuma musamman ma wanda aka ce misali gwamna ya nada shi ya bashi hakinci ko kuma ya bashi sarauta saboda haka yana da haƙƙi a constitution na ƙasa sai dai eh, ina ne ina san ya tsaya kuma menene dangantakansa da shi da gwamna da ya nada shi ko kuma eh, shugaban karamar hukuma da ya nada su saboda hakan a gona suna da haƙƙi kuma wannan haƙƙin ne ma ya sa in ma da matsalar kamar yadda faɗa wanda ya shafi security ko wani abu su gwamnatin tarayya za su sa a baki domin tabbatar da zaman lafiya tabbatar da ƙasa tana tafiya da ya kamata ba za su bar gwamna ko kuma shugaban karamar hukuma ko kuma wani wanda zai ce ya rada wani sarki kuma zai daidai wani abin da zai jawo tashin hankali a kasarsa ba kuma a najeriya eh ina zuwa wato bari abin da ake magana kai tsaye da a ce an rubuta sunansu ga sunan ga matsayinsu dalla dalla watakila sai maganar da ake ta a yi gyaran tsarin mulki a shigar da wannan wannan kuma daban amma ni na ɗauka a constitutionally suna da wani haƙƙi nasu musamman tun da gwamnati ta nada su to zaka ce kwamishina bai da haƙƙi ne don tun da gwamnati ne ya nada shi ko kuma za ka ce duk wanda gwamna public sabon wanda gwamnati ya nada shi ko kuma shugaban kasa na shi baya da wani hakki ne a gona ka a dinga ɗaukan ba su da hakki suna da hakki. Dokta Sa'idu Ahmad Dukawa. Kaya. Ka ji abu. Eli Kaya kaman marayan Bauchi a yi afuwa wato kaman bai yi haƙuri mu je gabar ba. ba magana ake ta suna da haƙi ko ba su da haƙi ko suna aiki ko ba sa yi ba magana tambaya kai mai tsarin mulki ya ce a kai ita muke an sa tukunna amma ana tafe za a zo sai an tafi a hankali za a zo a tabbatar da cewar gafa muhimmancinsu saboda haka a hir wannan hanyar da gwamnoni suka ɗauko amma sai mun fara yadda sai mun fara amsa tambayar da aka yi mai tsarin mulki ya ce bai ce komai ba don haka sai mu gaba daga nan fa in an tambaye mu yayin aikin su da muhimmancin su to a nan kuma amsar da za a ji daban wato dr sayidu ahmad duka bari ma ga wannan tambayar za mu ce matsayin sarakunan gargajiya tunda suna da muhimmanci a tarihi shin ya dace yadda Eh, ina jin ko zuwan turawa ne yasa aka ɗauke musu irin haƙoƙinsu na da na kula da 'yan doka da eh, eh, tara jangali da harkokin ƙasa da sauransu shin wannan maganar zuwan turawa ne ya jawo aka cire waɗannan abubuwa ba sa hannunsu ko kuma akwai ah, wani dalili ne na sabon zamani da ya kawo ah, sai waɗanda suke kan mukamai na gwamnati ne ko shugaban karamar hukuma ke da wannan hakin yau wato yanzu ka fara matsowa kusa da inda za a yi maganar ai ba magana haƙƙi ba ne kafin zuwan tura magana ce ta cewar wuƙa da nama tana hannunsu su ne masu naɗawa su ne masu saukewa su ne masu kula da tsaro su ne masu kula da walwalar al'umma su ne masu kula da al'ada da su ne masu kula da addini musamman mu bayan jihadin usmani dan fodiyo allah ji kansa da rahama to mu mafi muhimmanci ma shine sarakunan musulunci ne sarakuna ne na addini ba na gargajiya ba tun daga sanda aka yi jihadi saboda haka su ne masu kare mana addini barayin bauchi su musu yi ba man takko duba mana akwai bayanan da ake cewa sarakunan ba su tashi rasa mukamansu ba sai da suka bar turubar daular usmaniya suka daina yin abubuwa na addini shi ya jawo watakila turawan ma har suka kai galaba a kansu. To a gaishe ku malamai to nan za mu tsaya a yanzu sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu ci gaba da duba yadda za a karkare wannan tarniki na samun sarakuna guda biyu manya a Kano. Sannan kuma shin a wurin gwamnatin Kano da kuma gwamnatin tarayya wane ne sarkin Kano na asali ko kuma na ainihi. nan za mu daga aya sai rana ciwon allah ya kai mu muna godiya ga su bakin namu dr sa'idu ahmad duka da kuma alhaji sanusu babbar taku tare da shi wakilin namu nasiru adamu hikaya ya zauna mana da su a abuja aliyu mustapha sakwata ne a washington huta lafiya to da wannan ne kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice Malawi ta sanar da cewa ta kawo ƙarshen barkewar cutar kwalara mafi muni a ƙasar. Cutar da ta kashe kusan mutane dubu biyu tun bayan ɓullarta a watan Maris ɗin shekarar dubu biyu da ashirin da biyu. A cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya Litinin, ma'aikatan lafiya ta ƙasar ta ce, ƙasar bata samu wanda ya kamu da cutar ba ko kuma wanda ya mutu a dalilin ta a cikin makonni hudun da suka gabata a cibiyoyin kiwon lafiya 26 daga cikin da tara da kasar ke da su sai dai wasu masana kiwon lafiya sun ce cutar na iya sake barkewa idan kasar ta gaza magance matsalolin tsaftar muhalli da ke haddasa cutar shugaban malawi lazarus chakwera ya kaddamar da gangamin don kawo ƙarshen barkewar cutar kwalara a watan fabrairun bara ma'aikatan lafiya ta kasar ta ce a cikin wata sanarwa da ta fitar a litinin mutane 56,376 ne suka kamu da cutar ta kwalara a malawi sannan kuma mutane 1,772 ne suka mutu tun daga watan maris na shekarar 2022 masu sauraro baki ɗaya kuma da haka za mu ja labalar shirin na wannan lokaci a madadin zara wa aminu fage da ta taya na gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai dadi balawai da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu mr charleston Hawa Sharif ki muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mene lafiya.